بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu da ya sake fuskokinmu a wannan yammaci na litinin na biyar ga watan jima'ad al-akhira a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha biyar ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya a wannan darasi na 31 a cikin wannan littafin na albarka littafin rusiya za mu tashi a babi na goma sha tara a cikin jerin gwanon fasalin da suke magana a kan abin da ya shafi hukuncin hukuncin sallah wannan fasali na goma sha tara malam ya ware shi ne domin bayanin waɗansu kunce-kunce waɗanda yake ba su yi ba a fasali na goma sha takwas fasali na goma sha takwas ya yi magana a kan abin da ya shafi sallar matafi ma'ana salatul qasr kenan wanda yake wannan fasali kuma na goma sha tara malam zai bayani ne akan aljam'u bayna salatain abin da ake kira aljam'u bayna salatain yadda ake haɗa salloli guda biyu da kuma dalilan da yake sawa a haɗa su da kuma waɗanne salloli biyu ne ake haɗa su ko da zara an ce aljama shi ke shikenan an ka har samu wata sallah sai ka haɗa ta da wata sallah haka shine malam ya yi magana ya ware wannan fasali mai girman gaske domin bayanin waɗannan hukunce-hukunce asali dai mu sani ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ma kowace sallah lokaci ne Allah madaukakin sarki yana cewa inna salat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle ita salla kanat ta riga ta kasance tun fil azal alal mu'minina akan mummunai kitaban wajibi ce mawqutan da aka yi mata lokaci saboda haka wannan shine asali ayi sallah kowace wata sallah akan lokacinta ba za ka tashi daga yin sallah akan lokacinta ba ka koma wani abu na daban sai kana da dalilin mai kwarin gaske domin wannan shine asali ka yi kowace sallah a kan lokacinta haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa ita ake salata da dubi shamsi ila masakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda inna salata kanat ala na muminina kitaban saboda haka wannan shine asali aljamu salate salatayn hada salloli guda biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shi sassauci ne ga wannan al'umma ma'ana rukhsa ce rangwame ake ma al'umma duk da cewa akwai sallolin da akwai nau'in hada salloli guda biyu da yake su ya tashi daga rukusa ya koma sunna sunna ne yin su a haka din sabanin waɗansu hukunce-hukunce sabili da haka akan abin da ya shafi aljamu bayan salatai hada salloli hada salloli guda biyu na farko dai musan sallolin da ake haɗawa. ko kuma na farko ma musamman shuru'iyya tabbatuwa haka a shar'ance sannan na biyu musamman waɗanda salloli ake haɗawa sannan na uku musamman a wanda wurare ake haɗa su ina fatan mana ji da kyau kamar yadda muka ambata asali shine shine kowace sallah ayi ta a lokacinta ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a tafiyar da yi zuwa tabu duk da yake yakin ba a yi shi ba ya kasance idan kafin ya tafi lokacin sallah yayi rana ta karkace daga sama sai sallaci azhar in ya sallace ta sai ya miƙe kuma ya kawo la'asar kaga ya haɗa sallar azhar da la'asar sai ya tafiya don kuma lokacin da ya tafi lokacin sallar azhar bai yi ba ma'ana rana ba ta karkace daga sama ba ya fara tafiya to zai ci gaba da tafiya ne ko da rana ta karkace daga sama har sai lokacin la'asar yayi sai ya tsaya yayi eh, kaga ya hada azhar da la'asar sai dai ya tura la'asar din can zuwa lokacin eh, ya tura azhar zuwa can lokacin la'asar kamar yadda na farko ya janyo la'asar zuwa lokacin azhar Allah ba ta mafi kyan duwa yake na mun samu wannan shar'antu haka hakan nan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kasance ya hada sallar azhar da la'asar a ranar arfa a filin arfa kuna ji da ke ku sai janyo la'asar ya yi ta a lokacin azhar yana yin azhar raka'a biyu sai ya miƙe ya kawo la'asar kuna ji da ke ko hakan nan ya haɗa tsakanin magariba da lisha a musdalifa ya jinkirtar da magariba har zuwa lokacin lisha sai ya haɗa su idan ka haɗuwa in ka kallaci waɗannan al'amura za ka fahimci wasu yarurruka da malamai suke magana a kan shi. waɗannan yarurruka su ne zaka ji ana jam'u takadim ana cewa jam'u ta'khir no kenan biyu ana cewa jam'u suri no kenan uku an ce jam'u takadim jam'i ne na ka kaddamo da sallar gaba ka zo ka yi ta akan sallar farko ma'ana idan azhar da la'asar ce sai ka janyo la'asar ka yi ta a lokacin azhar shine jam'u taqdim idan magariba ce da lisha sai ka janyo lishar ka yi ta a daidai lokacin magariba wannan shi ya kira jam'u takdim in an ce jam'u ta'khir kaga ta'khir jinkirtawa kenan taqdim qaddamowa kenan in an ce jam'u ta'khir shine ka jinkirtar da sallah farko ka yi ta tare da sallah ta biyu in gane da kyau ko ma'ana sai ka jinkirtar da sallar azhar sai ka yi ta sai ka yi ta lokacin sallar la'asar sai ka jingirtar da ba ka yi da lokacin sallar ishawar shi ya kira jam'u ta akhi bi ma sai jam'u suri idan aka ce su ma'ana daga sura kenan a yanayin ido jami'i aka yi amma kuma a zahiri in ka tsaya ta yi karatun tana su ba jami'i aka yi ba wana ji da kyau shi wannan shi ne ka ɗaga lokacin sallar azhar sai ka yi ta a ƙarshen muktarin kuna ji da ke ko a lokacin da ka sallame ba za a samu wasu 'yan daƙiƙoƙi kankani ba lokacin la'asar zai shiga sai ka miƙe ka kawo la'asar wanda zai ganka sai ce ka haɗa sallah azhar da la'asar alhalin kai baka haɗa ba a hukunce sai ka haɗa ne a surance saboda kowace ka yi ta akan lokacinta azhar ka yi ta a lokacinta la'asar ka yi ta a lokacinta sai dai surar yadda ka yi su wanda bai san haka ba sai ce ka haɗa su ana ba mun gane wannan al'amura da kyau wani shi ya kira da jan usuri waɗancan dalilai da na ambata ɗazu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallar azhar da al'asar a hanyar shi ta zuwa ta duka kenan abin da yasa ya hada shi ne illar ita ce ne a asafa saboda yana halin tafiya kenan wanda yake halin tafiya yana da wannan hukuncin na ya hada salloli ya hada sallah azhar da la'asar a arafa kamar yadda muka ambata ya hada magariba da nisha'a muzdalifa to mecece illar da ya sa manzo Allah sallallahu ya hada waɗansu suka ce illar ita ce a safa saboda yana halin tafiya shi yasa ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da nisha'a waɗansu kuma suka ce a'a illar ba ita ce a safar ba ita ce an nusuk ibadar aikin hajji da yake ita ta sa waɗannan al'amuran biyu za su fito maka fili ne idan kai mazaunin birnin maka ne kuna ji da kyau ko sai aikin hajji sai ka je aikin hajji da ka je aikin hajji sai ka je arfa ko wance ba sai ka fita zuwa arfa kana cikin garin maka to shin za ka cika sallah a sa raka hudu kuma kowace za ka yi ta a lokacin nan shi yasa wasu malamai da yawa suka ce abin da ya sa musulmi ya hada ita ce annusur dan yana aiki haji kenan duk wanda yake aiki haji sawa'un a birnin maka yake sawa'un amina yake sawa'a ina yake inda yana cikin aiki haji to ga yadda wannan shine abin da zai yi a matsayin shi na wanda yake aiki haji kenan yanzu mun samu ilal da ke sawa abu na farko a safa abu na biyu an nusur kun gane wannan da ke ko sannan abu na gaba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya haɗa sallar magariba da nisha saboda ruwan sama yanzu musamma illa ta nauke nan ta uku sannan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi mamace mai rangon ya yi wa mace rangwame wacce take jinin istihaba jinin ciwo kenan ya mata rangwamen ta haɗa azhar da al'asar ta haɗa magariba da nisha ta yadda za ta iya ma kowanne wanka mai zaman kansa kamar yadda bayanai suke a cikin lokaci sai malamai suka ce to kenan wannan duk mara lafiya da yake da fama da matsananciyar rashin lafiya sai da in ya sallaci a zahar yanzu to zai iya samun kanshi cikin wani zazzafin yanayi a hasashe kafin lokacin la'asa ko kuma in ya sallaci magariba yanzu zuwa lokacin lisha zai iya shiga wani yanayi to yana da dama ya haɗa su ko kuma lokacin lishayi lokacin azhar din yayi amma yana hasashen zuwa la'asar maganin da ya sha zai akwai yiwuwar samun saukin da zai taimaka mashi wannan ya samu ya jinkirtar da la'asar din zuwa wata saboda me saboda almarq yanzu mun samu abubuwa nawa kenan mun samu Asafa mun samu al-nusuf mun samu al mun samu kuma almarq rashin lafiya ina fatan mun gane waɗannan al'amura to waɗannan al'amura suna sawa a haɗa salloli guda biyu alkhawf tsoro yana sawa ko bai sawa wannan jina da kyau alkhawf tsoro yana sawa ko bai sawa dan muna magana ne akan a dalili a abin nan ba kada mu sha'afa idan ana cikin gari kana cikin gari ke kun lura da ke ko idan aka fita fagen fama to yanzu shin za ka haɗa sallah ne don kana matafiyi nan sallah ya haɗa sallah ne din yana matafi ko kuma din yana khauf tun da ya tafi tafuka ne yana sare zai haɗu da bani mutfa kuna jina da kyau ko sai kun ga kai tsaye abin da ya sa masalma ya hada a can shi ta ce tafiya ba al ba ne. abin da ya zama waje ne wannan magana irin kofi da ake samu sallah salamat wal afiya a samun rudani a gari a ce to an sa doka ta ɓaci da haka karfe bakwai kowa ya shige gida to tambaya wannan zai bada lasisi na cewar a haɗa magariba da nisha ko ya tafi gida ana fata mun fahimci wannan da ke. ana yi ko ba a yi ana yi ana yi a cikin gari ina maganar hukunci ne umuma amma ya halatta ko bai halatta ba wani yana buƙatar a yi bincike sosai da sosai don al'asulu ne kowace sallah a yi ta akan lokacinta ba za ka tashi ka ba ka janyo sallah zuwa wani lokaci ko ka tura ta zuwa wani lokaci ba sai kana da dalili ina fata mun gane waɗannan da ke waɗansu lokutan za ka ga rashin lafiyar da ke sawa tashin hankalin da ke sawa a sa irin wannan dokar yanayi yanayi ne musu Allah salamu ta lafiya mana fatan ubangiji wata ala ya tabbatar mana da zaman lafiya akwai za ga wani lokacin manya-manyan hanyoyin cikin gari su ne abin yake shafa na fatan nan waɗansu za ka ga manya-manyan cikina ne abin yake shafa to haka idan ya zama na manyan cikina ne ba a rasa masallatai a cikin unguwanni wanda yake mutum zai iya yin sallolin shi a ciki waɗannan al'amura suna buƙatar bincike sosai kada ya zamana da zaran an ce an sanya dokar ta ɓaci a gari kawai a yanke hukuncin za a aljama bayan salatai ne wani jina da ke ko dole sai an yi tsaya an yi dirasa istratijiyya ta a ga me yake faruwa sannan hakan dai al'amuran da gaskiya yana buƙatar قال رحمه الله عز وجل فصل وصفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة إذا كان في البر دون البحر إذا زالت الشمس على المسافر وهو في المنهل أو وهو راكب ونوى النزول بعد الغروب جمع بين صلاتين جمع سوريا يوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذا إذا نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب قال رحمه الله فصل رجل ma'ana raba waccan magana da wannan maganar waccan maganar magana ce da ta shafi sallar matafi wannan magana kuma magana ce da ta shafi hukunci hada salloli guda biyu kuma lalle babu yana da alakar juna saboda mun ambata da su cewa yana daga cikin salimiyya da ke sawa a saloli guda biyu halin tafiya shi yasa ya kawo wannan fasali bayan ya yi magana akan abin da ya shafi tafiya wala ya ce wasu fatil jami'i bayan salatai na mushtarikatai ne filwakti siffar yadda ake yin ake haɗa saloli guda biyu wasu fatil jami'i siffar haɗawa bayan salatai ne tsakanin salloli al-mushtarikatai ne waɗanda suke tarayya da juna filwakti a lokaci guda rukusatul wannan rangwame ne shari'a rangwame ne shari'a yi, to tun da rangwame ne shari'a yi mutum ba zai tashi daga asali ba zuwa wannan sai yana da dalilin da kafu qala rahimahullah bayna ne tsakanin salloli guda biyu al ne waɗanda suke tarayyar salloli biyu da suke tarayyar juna sun ne salloli kamar haka asahar da la'asa sun yi tarayyar da juna magariba da nisha suna tarayya kenan ba hada salloli guda biyu tsakanin asuba da azhar ko tsakanin isha da asuba ana ji da kyau ko tsakanin la'asar da magariba ba a hada salloli guda biyu a ce za a yi su a lokaci guda mutum ba zai iya ce zai hada isha da asuba ba ko ya ce zai hada asuba da azhar a matsayin hada aljamu bayan salatin saboda ka'ida ita ce al-mushtarikatayn fil waqti wanda suke tarayya da juna a lokaci qala rahimahullah ruqsa wannan rangwame ne shari'a ce ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa in Allah ta'ala ya bada rangwame yana son a riki wannan rangwame da shi idza kana fil barri idan matafin ya kasance yana tafiya ne a doran kasa Dunar bahari ba a cikin teku ba idan yana tafiya ne a cikin teku kenan ba zai aljamu bai na ne ba amma idan yana tafiya a doron ƙasa ne fa yana tafiya akan babar, ko yana tafiya akan jaki ko yana tafiya akan rakumi ko yana tafiya a cikin mota duk wani yana tafiya ne fil barri a doron ƙasa zai aljamu bai na ne domin al'amurra ne kamar haka a cire ya tsaya ya yi sallah azhar sannan ya tafi bayan ya tafi ya tafi kuma ya sake tsayawa a yi sallar la'asar wannan akwai mashaka sabanin tafiya a cikin jirgin ruwa idan a cikin jirgin ruwa ne babu wannan mashaka domin a cikin jirgin ruwan na tafiya a cikin shi akwai kasuwa a cikin shi akwai makewayi a cikin shi akwai masallaci ko wurin sallah akwai komai da komai ina ba ta mun gano wanda ke wanda yake babu wannan a cikin mota babu yadda zaka ce a cikin mota ko wani fili da yake faɗi da yake cikin masallacin nan amma a cikin jirgin ruwa har kware kware kasuwa akwai a cikin jirgin ruwa har wurin wanka na musamman akwai wata duniya ce ita ma mai zaman kanta yasa malamai suka ce zai aljamu bayna salataini fil barri a ƙasa dun al bahri ban da teku kenan wanda yake tafiya a cikin jirgin ruwa shi zai yi kasuru ne kuna ji da ke ko amma ba zai yi aljam'u bai na salatini ba sabanin wanda yake tafiya a doran kasa zai yi kasu kuma zai yi aljam'u bai na salatini yana da ruksa guda biyu kenan idza zalati shamsu idan rana ta riga ta gushe alal musafiri ga matafi wa huwa fil manhal a lokacin yana halin tafiya fil manhal yana inda yake قال رحمه الله إذا زالت الشمس إذا رانا تكشي على المسافر ga wanda ما matafi. mutum yana zama matafi ne idan tafiyar da zai yi ta kasance tafiya ce ta burgi guda hudu game da darasi ya gabata tafiya ta burgi guda ta burgi hudu ita ce kuma tafiya ta masirati yawmin walaila da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin walaila illa ma mahram bai halatta ga mace da ta imani da Allah ta imani da ranar tashi alkiyama ba ta yi tafiya tafiya ta wuni ta kwana ɗaya yomin wa laila kwana ɗaya awa ashirin da hudu illa ma'azi maharam sai tare da wanda yake sai tana da maharam ɗinta kuma tafiya ta kwana ɗaya ma'ana yini da dare kenan ita ce tafiya kuma ta burji hudu domin bur jami ne na barid kamar da muka ambata asali suka ce albarid a da shine abin da ake hawa don isar da saƙo idan kuma ga kafin zuwan email da waye abin da ya fi shine sulhul bari wala post office kenan ko a da yadda ake yi shine a kowane dogon tafiya akwai inda ake ajiye matafiya ma'ana daga safe zuwa daga hudowar rana zuwa faɗuwar rana akwai tafiyar burki matafi mahayin doki zai yi tafiya daga huduwa rana zuwa tsakiya kamar karfe nau kenan zuwa zuwa sha biyu sha biyu da wani abu zuwa nan daidai wani lokacin inda zai kai sako kamar da a ce daga nan menene zuwa kano kuna ce da kyau ko za a kai sakon to zai yi tafiya daga nan zuwa iya wannan tafiyar abu za ta kai kano ba zuwa yi ni tafiya akan abin hawansa yana zuwa daidai wani wurin zai sami inda a daidai wani wurin wani kuma yana jiran shi shi ma ma'ayin doki ne sai ya mika mashi wannan takardun shi ma sai ya bashi nashi sai ya gabar su a haka da suke zuwa wannan shi da kyau kamar yadda ka tura a post office daga nan za a hada su a zonal a hada su a state a hada su in na waje ne a yadda ake isar da su shi ya yi kira ta arba'atu burj za a ga arba'atu burj kuma sune ru'ini arba'atu burji hudu da safe za a tafiya burji biyu da daddare za a tafiyar burji biyu an samu burji nawa hudu shi sa nan sun ce bai halatta ga mace da ta imani ga Allah ta imani da ran tashi alkiyama ta tafiyar da za a yi ta a wuni a kwana daya ita kadai sai tare da mahara ita ce wannan tafiyar manzon suna yi sanya mata da sunan tafiya amma tafiyar da ba ta kai haka ba ba ta amsa sunan tafiya ba saboda ne saboda manzon Allah sallama ya je Uhud bai yi kasar ba ya je wurare da ya je banin nazir bai yi kasar ba ya je wurare da dama kewayen madina wanda yake akwai tafiya mai ɗan tazara a man bai asar ba don ba ta kai wannan tafiya ba sama ne ce alal musafir ga wanda yake matafi wa huwa fil manhal a lokacin yana manhal yana inda yake bai yi kura ya tafi ba aw wa huwa rakibun ko kuma a'a yana halin tafiya wannan wan nuzul yana da niyyar ya sauka daga abun hawa kenan ba'adal ghurub bayan rana ta faɗi to idan yana da wannan jama'a bayan salatai ne sai ya haɗa salloli guda biyu jam'an suriyan jam'i da za a iya ganin shi a ido kamar jam'i aka yi ya zai yi su yuki a zai yi sallar azhar ne fi akhiri waqtiha a ƙarshen lokacin azhar din wal asr fi awwal waqtiha la asr kuma a farkon lokacin da wannan ji da kyau ko haka zai to kun ga wannan wani irin jami'i ne cikin jami'in da muka ambata baya jami'i ne suri wannan ji da kyau ko jami'i ne suri domin malikiya sun fi gamsuwa da wannan jami'in suri mabi da shi sai jam'u ta'khir ba safai suka amince da jam'u kadim lokaci guda ba sai an yi dogon turanci sannan suka amince suka amince da abin da ya shafi jam'u taqdim ba wanda su amince da shi kwata kwata ba malam ya ce wanda wannan zuwa a lokacin ya yi nufin zai sauka daga abu hawa ba'adar huru mana yana hasashen kafin ya sauka ya kai inda zai tsaya rana ta faɗi kullum ke kotu tun da rana ta faɗi kuma lokacin la'asar ya fita tun da lokacin la'asar ya fita an ba shi sarari an ba shi dama na ya haɗa a zahar da la'asar ya zai haɗa su sai jinkirtar da azhar din ya daga azhar din ya kai ta zuwa karshe karshen lokacin da sai da yana kammala ta kuma lokacin la'asar ya shiga wannan kuma zai wannan al'amurra din zai dukka sosai cewar lokaci kaza ya fita lokaci kaza ya shiga wannan kuma abu ne da yake ya riga an san yana da wahala sosai da sosai alamin da masan wannan shine nau'i guda abin da yake amsa dan usuli wannan shi ma in zai yi in mutum ya ga wannan din zai yi shi ma nau'i ne da ake kuna shi da ke ko in kuma zai zai mai mushi da wahala wannan din zai mai mushi da wahala sai na yana halin tafiya ga lokaci ya yi suna zuwa suna halin tafiyar suna zuwa inda suka tsaya inda suka huta za a ci abinci karfe ɗaya ta yi kuna shi da ke ko to karfe ɗaya ta yi ɗaya da rabi karfe biyu abin da ya sai ya tashi ya sallah azhar ɗinsa in yi azhar ɗinsa sai ya miƙe kawo la'asar ɗinsa kaga anan yayi wani jami'i taqdim tunda lokacin la'asar din bai yi ba kuna ji sai kaddamo da la'asar din sai ya yi ta a lokacin sallah azhar tunda yana halin tafiya sai ya yi su kuma kasaran raka'a kenan ba za ka taba jin su sun yi fada da shi da direba dan abin da mutanen mu suke wai shi ya bukaci kowace sallah sai an tsaya a zahar a tsaya in yi in lokacin la'asar ya yi a tsaya a yi in lokacin magariba ya yi a tsaya in lokacin lisha ya yi a tsaya in direba ya ce ba zai tsaya ba ya ce ko ba musulmi ba ne ana ba ta man gano wannan alhali da asalin sallar da ala kuma abin mamaki inda za ku tsaya za ku yi tafiya da wasu a cikin mota ku tsaya a tsaya din za a sha mai ko a tsaya a yi sallah karfe ɗaya da rabi sallah zahar ba zai yi da ƙyar ga mutum kuma ya yi a din ya miƙe a kaula asar abin da zai nuna maka sai ga zahar ɗan da yi raka hudu ta ko da kai ne ka wuce ka ka yi limanci ka ba da raka biyu shi kuma sai ga ya miki ya tuko raka biyu kuma motar ku da shi ba balle ke mishi kusurin cewa wata kila shi mazamin wurin almin dai akwai bukatar faɗakarwa sosai da sosai mutane su san addini su san da kyau kwacce da za su eh direbobi za su wani mun faɗa da rashin da ya gabata wanda yake harkar shi zirga zirga ce shi kenan daga nan ya tafi sokoto ya dawo duk da yana halin tafiya ne sallah raka'a biyu zai yi ta kama shi kuma idan ya yi jami waka za na wani nuzul hakan nan idan yayi yayin matu yake da niyyar sauka in an ce sauka ko da sauka a masauki ya kai inda yake so ko kuma a'a sauka na ya huta ba da lisfira yana tsammanin za su kai inda za su kai ne da lisfira bayan rana ta yi ja ta kada daga sifata ta ta fari ta fara rawaya haka ma'ana dai lokacin la'asar kaga ya fara wuciya kenan wa qabla al-ghurub kuma za su kai kafin rana ta faɗi amma kuma rana ta istirar to ba a buƙatar mutum ya kai sallar zuwa wannan lokacin saboda haka tunda yana ganin ba zai kai ba sai lokacin da rana ta kusa faduwa to an halatta mashi tun farko ya tsaya ya yi sallar azhar da la'asar ɗin shi lokaci guda wanne ne ya fi sauki a gare shi a lokacin da ya tsaya idan wanda ya fi sauki a gare shi ne ya jinkirto da la'asar ya gangaro da la'asar ya yi ta a lokacin azahar ya haɗa azahar da la'asar kenan ma'ana jam'u da kadim shi ya fi mai sauki wannan shi ne abin da aka bukata a lokacin idan kuma halin tafiyar da ake azahar ɗin ya ɗaga ta ta kai wancan lokaci ne lokacin la'asar ya haɗa su shi ya fi sauki shi aka bukata Allah ba ta mafi wannan da kyau kenan idan kuna halin tafiya kun fara tafiya lokacin da kuka fara tafiya rana ba ta faɗi rana ba ta zawali ba to shi kenan kawai sai ku tafiya a salatu a mamana sallah tana can gaban mu ina ba ta mafi wannan da kyau sai ku jinkirtar da sallar har karfe biyu ta wuce biyu da rabi ta wuce karfe uku ta wuce uku da rabi ta yi zuwa wannan lokacin sai ku hada zuwa karfe hudu sai ku tsaya ku yi sallar a zaɓen ku raka a biyu ku sallame sai ku miƙe ku kawo la'asar ɗan kwaraka a biyu ku sallame shi kenan wannan hukuncin daidai wa daidai ne a tare da ku da kuke makiya kun gane wannan da ke ku قال رحمه الله ويجمع بين المغرب والعشاء للمطر وحده أو مع الظلمة والطين لا مع الظلمة وحدها وفي جمعه للطين وحده قولان مشهوران قال رحمه wa ويجمع kuma yana hada salloli guda biyu shi masallaci kenan yana hada المغرب والعشاء يا حدا ya hada magriba da isha kaga sai a can sai bai faɗe su a halin tafiya ba a halin tafiya sallolin da ya faɗa ita ce zahar da la'asar wannan jina da ke ko sai bai faɗi magriba da isha a halin tafiya ba ya faɗi magariba da lisha ne a lokacin ruwan sama kuna jina da kyau ya halitta su ma magariba da nishaɗin ka hada su kamar yadda muke magana la'alla malam yayi shiru a kan shi domin yayi magana akan tafiya tunda a halin tafiya ne abin da ya shafi azhar da asr shi ne zama magariba da isha a halin tafiya kana da maka jinkirtar da magariba zuwa lokacin la'asar ana zuwa lokacin isha kamar yadda muke magana ko ka jinkirto da isha zuwa lokacin magariba na sha maimaitawa kuna cikin tafiya sai direba ya tsaya kar ka manta shi direba fa hammansa wai ku tsere direba ya tsaya don ku yi sallah kadai al'amari ne mai wuyar gaske shi abin da yake so shi ne ya samu wani gidan mai yadda ku kun tafi sallah shi kuma ya hau layin mai fahimci wannan da ko sai da mana kafin ku dawo ya gama shan mansa ya dudduba ina zai karin iska zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ni ke kaga babu su ma suna bukata a shirya musu daura ta su ta karan kansu ana fata mun fahimci wannan da ke to sai zama na lokacin da direba ya bayar dan lokacin da ya tsaya ba zai iya wadatar da kai ka yi sallah ka ci abinci ba wani jina da kyau to haka abu mafi sauki sai ka yi sallolinka sai ka sayi abincin ka sa a leda in ka sai abincin ka sa a leda ana shiga mota sai ka ci abincin ka cikin mota ya fi sauki da ka ce za ka tafi ka je ka ci abinci kuma ka yi sallar a cikin mota ko kuma ya ce a shi sallah ce wannan zai iya hada ta koyaushe ne a ubudulla babu wanda ya faɗa ne haka kuna jina da ke ko sallar salamatu wa lafiya saboda haka a halin tafiya za ka hada magariba da isha kamar yadda ka hada azhar da al'asar duk kana da waɗannan rangwama muddin kana halin tafiya ɗaya ke yanzu za mu shiga abu na biyu na sabuban da ke sawa a hada salloli shine almafa ruwan sama wanda muka ambata ɗazu shine asafa tafiya ita ta sa ka haɗa magariba da isha ita ta sa ka haɗa azhar da La'asar, kuma mun yi magana kana halin tafiya wanda ya fi sauki shi za ka yi idan ka jinkirto isha ne ka yi da a lokacin magariba a daidai wannan lokaci shi ya fi maka sauki shi za ka yi in kuma a'a ku jinkirtar da isha ne zuwa eh, ku jinkirtar da magariba zuwa lokacin isha ne duk yayi wannan amma kar kuma ta isha kuma ba ya mata kaso za ka cika ta ne abin da magariba ba a mata kaso za ka cika ta ne raka a uku in ka raka a uku sai kuma kuma yake kawo ishaku raka a biyu ba za ka isha raka a biyu in a yi ka yi magariba raka a biyu in an yi masu ba na lakace kasu ba ce kasu قال رحمه الله عز وجل ويجمع بين المغرب والعشاء للمطعم masallaci zai hada sallar magariba da isha da ruwan sama sai ya nassanta mana magariba da nisha da ruwan sama kenan ba hada azhar da al'asar da ruwan sama ina fata mun gane nan ko duk yadda ruwa ya kai ruwa ba za ka hada azhar da al'asar ka ce da ruwan sama ba a'a ana hada magariba da isha ne da maqa isa ya ce wa yajma'u bainal maghribi wal isha'i lil matari wahda ruwan sama kadai ruwan sama yana sawa a hada sallar magariba da isha ɗaya kenan aw ma az wa ko kuma a ruwan sama ne ga ruwan sama ga kuma duhu ko kuma a'a aw ma az-zulmati wa abu na biyu da ke sawa a hada shine duhu da kuma atsayl tabo duhu da kuma tabo ma'ana kenan an ɗauke ruwan sama ina ba ta muka yi wannan da kyau ko to amma a yi a zo masallaci a yi sallah magariba a koma cikin wannan taban da wannan duhu a sake dawowa akwai wahala sosai da sosai to saboda haka tun da dai akwai duhu akwai kuma tabo wannan ya za sai ya hada sallar magariba da shi yanzu akwai su aka samu waɗannan abubuwa yanzu ana samu ko kuwa hmm, ba shi muke magana muna magana akan abulmati da abdul eh a zulma dai ana samu ko tunda har yanzu ba samu wutar lantarki tsayayya ba amma akwai da wasu wuraren akwai burji wasu wuraren eh ba ma'ana dai akan samu har yanzu dai kasar dai har yanzu akwai ko ba kai zuwa lokacin da aka ce zuwa yanzu kasar ta ɗauke babu wani abu da ke amsa sunan rashin dubu ba ana ba ta mafi wannan da ke ko tsakanin wata ƙasa da ake wani yake tambayar matsaloli haka sai ce su matsalar su a najeriya shine ɗauke wuta sai ce shi bai gane ba wai wannan wutar lantarki a ɗauke ce eh, ya ce ya mutane suka rayuwa <laughs> saboda shi tun taso ya kasar su gasa ana ɗauke bai taɓa gana ɗauke ba wasu Allah salamatu al'afiya kuma Allah ya kawo wani lokacin da alkhairi aw ma zulmati wa tin ma'ana idan aka samu duhu daya wa tin da tabo nawa kenan biyu suka haɗu lokaci guda su ma suna sawa a haɗa magariba da isha kuna jina da kyau la ma a zulmati wahda ba a haɗa magariba da isha don duhu kadai wa fi jam'ihi liqin amma a haɗa magariba da isha dan tabo kadai kuna jina da kyau ko dan tabo kadai qawlani mashhuran maganganu biyu ne mashahurai wani suka ce za a hada kenan wani suka ce kuma ba za a hada amma dan ruwan sama kadai ana hadawa mun ji wannan da kyau ba a kawo da duhu ba ba a kawo tabo ba a'a kenan ko da a ce akwai wutar lantarkin akwai suminci ko ina da ina wannan amma ruwan sama ya goce duk ana hada sallah saboda wannan ana hada sallar magariba da isha saboda ba akwai tambaya malam ya ce almafa ruwan sama kenan idan bai zama ruwan sama ba ba hada magariba da isha ina fata mun fahimci wannan da ke ko Allahumma sai dai wanne irin yanayi ake idan ana yanayi na na marka marka abinda nake na marka marka muna da yanayi kamar haka muna da yanayi na farkon damina muna da yanayi na tsakiyar damuna muna da yanayi na ƙarshen damuna ma'ana lokacin kaka lokacin kaka sau da yawa za ka ga hadari ya taso gangaganka amma kuma ya wuce ana samun wannan to a irin wannan lokaci dan hadari ya taso ganga-ganga baya sawa a hada sallolin guda biyu mun fahimci wannan da kyau hakan na a farkon damuna dan idan wannan ya taso amma idan damuna ta kankama ya zama na lalle ilalla ana samun irin wannan aka samu alama mai kwarin gaske cewar za a haɗa abin da ruwan sama zai zo iska ta taso wannan ya ba da damar a haɗa magariba da isha ina ba ta mun rubuta wannan mutum wannan babin yana bukatar amir gwamnati sosai da sosai sau da yawa za ka ga sai an idar da sallan magariba kuna jina da ke ko sai a kirkiri shawarar ya kamata haɗa sallolin sai a miƙe a kawo wannan kuskure babu shi da yawa malamai suna ganin wannan babu shi ma a shi asalin haɗa salloli guda biyu ana yanke shawara haɗawa ne tun kafin a magariba kuna jina da kyau ba sai an yi magariba ba ne za shi to ai da mun haɗa ya zama shawara ce saboda idan za a haɗa salloli guda biyu za a haɗa magariba da nisha saboda ruwan sama ko kuma saboda karfa alama ta ruwan sama da ake gani kuma ruwan sama gashi ya goce ka alama da ake gani ruwan sama bai goce ba amma kuma dai akwai alama mai karfin gaske da ake da ita ina ba ta fahimci wannan da ke ko abinda zai fito mana da wannan shine abinda malamin ya lissafa ya lissafa qala rahimahullah wa sifatul jam'i li zalika an yu'azzina al maghribi ala al manani awwal waqtiha wa yu'akhkhira salataha qalilan thumma ثم يؤذن بالعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا ثم يصلونها قبل مغيب الشفق ثم ينصرفون ولا يصلون الوتر إلا بعد مغيب الشفق قال رحمه الله وصفة الجمع لذلك صفر يد أكي هدا مغربا بالدريشة لذلك دروا سما داك أمبتا ولا جنا da kyau shine ma'anar lizalik da ruwan sama ko dai ruwan sama shi karan kansa ko kuma abinda da muka ambata alama mai kwarin da suke da shi shibbar yadda ake hadawa an yi azina al-maghrib shine ai kiran sallar magariba alal mana akan manara idan aka ce manara in ba kuma ta ba musamman da wanda suke da shekaru daga irin na waje abin da isa ba ko za ga a masallaci akwai katar da kani da ake yi a waje mai fusa haka zai kai cibiyar mutum ko kuma zai kai abin nan inda lada ne yake tattakawa ya hau sama in ya hau ya kira sallah kuna jin akwai wanda ya taba ganin wannan idan ya hau sai ya kira sallah a za a lokacin ba a samu su abin nan amsa kiran sallah ko yau dan ba za mu ci amsa kuwa dan ba kuwa ake yi ba amsa kiran sallah to irin wannan shine malam yace sufre da ake ayyun azzinal maghribi ala mara ai kiran sallah akan wannan manara inda ladani yake hawa ya kira sallah in a yanzu ne fa sai mu ce ai kira sallah da ni da lasfika ai kira ai kira sallah magriba da lasfika awwala waqtiha a farkon lokacin ta idan aka kira a farkon lokacin ta wa ta'khira ha qalilan sai a jinkirtar da yin sallar lisha a sallar magariba a dan jinkirtar kadan kuna jira da kyau maimakon da yadda aka saba da an kira ayi ko kuma da an kira a ƙara minti uku ko minti biyar ayi to a yanzu sai a ƙara akan yadda aka saba qalilan kadan kuma yu'azzinu sannan sai a sake yu'azzinu lil isha sannan sai a kira sallar lisha fi sahanil masjidi a cikin masallaci azanan kiran sallah munkhafifan ƙasa ba sama ba mana iya wanda ke cikin masallacin iya su za su ci mai kiran sallan ba zai daga muryarsa ba kenan ba za a yi da lasifika ga ko za a yi in an yanzu eh ba za a yi ba in an yi wannan sun mai yusallunaha sannan sai su sallaci magaribar da nishar qabala maghribu shafa'i kafin shafa'i ya bace kuna ji ko kowace kuma za a mata ikama thumma sharifun sannan kuma sai a fita daga masallaci ko ya kama hanyar gida wala sallu na lutura masallata ba za su sallaci wutiri ba illa da mahibu shafak sai bayan shafak ya bata dan sai ya bace ne sannan lokacin wutiri ya shiga kenan wutiri kowa sai ya yi a gidansa eh? e ko da ruwa ya zubo ana cikin sallah lokacin shafa'in bai yi ba sai dai ta ce to ko da lokacin ya yi wurin gina da kyau ko na kun lokaci ya yi kuma wannan lokacin shafa'in ya shiga na eh na ban gane tambayar kaga wallahu alam wanda yake a zahiri a nan sun da ya ce sai a jinkirtar da sallar ishar kaɗan in aka jinkirtar da magariba kaɗan in aka jinkirtar da magariba kaɗan sai a sallaci magariba kun gane ko sai kuma a kira a kira lishar sai kuma a yi ta waje yana farko kenan wanda ya na biyu ko kuma ya zama da in an kira magaribar a zahiri kuma sai zama da in an kira magaribar za a jinkirta ne sai a kira isha in an kira isha sannan sai a sallar magariba sannan sai a sallar isha sannan sai a wasu kun bai tona da kyau ko to wannan wajen na biyu ya fito sosai na. eh shi kenan sai a tsaya a matsayin an faki ba wani abu ko lokacin isha ya yi. ba za kuma a ce a sake sallar isha ba ah, ah, ah, mana ya ce in ya bayyaci malam kamar malam yana nuna muhimmancin kiran sallah a kiran sallah abu ne mai muhimmancin gaske yana da alaƙa da sallah mun yi shi a abin nan a babul azan kun gano wanda ke ko ba haka kai mutum zai bar kiran sallah ba ba a kawai za a bar kiran sallah ba almin yanzu mun san aljamu bai na salatai mun ji kuma yadda ake mun ji sabubuwan da ke sawa a su ina fata mun gane waɗannan da kyau babban matsalar da ake yi wacce kuma ta shafi al'ummar musulmi musamman samari a 'yan shekarun baya zan tuba a 'yan shekarun nan shine da zarar mutum yana zaune a gida lami lafiya ko yana da uzurin kallo ko wasu uzurin ko dai fira kawai ya sallah azhar kaddara ma yayi ta karfe ɗaya sai ya miƙe take ya kawo la'asar in an yi magana ya ce a nasu ya haɗa min gairi safar wala mafa aljamu biyar salati ne har ake gan ake so ma a sunan da ita amma na ga abin ya lafa ne ko yana nan har yanzu ana ba ta mafi tona da keke waɗannan al'amura al'amura ne da yake ya kamata a yi darasi a kansu da nake nake a yi darasi a kansu mutum ya tsaye karatu a gaban wanda yake karatu a kansa ɗaukan karatu a littafi mutum kai tsaye shi kadai ko ya sauraro wani malami a kasar kadai baya wadatar wana ji rike ko sauraron kasar zai amfana da ɗalibin da yake karatu ɗalibin da yake karatu dama yana saha ta karatu to shi ne sauraron kasar zai mai amfani da zaran mai iya ji malami ya faɗi kaza zai maza izaro littafi a labararin sai tabbatar ina saboda haka yana sauraron kasar ɗin ne da kunnen basira an kuma na faifan bidiyo ne yana kallo ne ido ido rufe ba a bana ido buɗe ba ido ana ba ta mun gano wannan da kyau wanda ya rawaito wannan hadisin shine Abdullahi ibn Abbas hadisi ne ingantacce ruwayar Muslim Rasulullah ya hada ne gairu safarin wala mata ba tare da halin tafiya ba ba tare kuma da ana ruwan sama ba kuna na da kyau ko kenan akwai wani dalilin da ya sa ya hada amma waɗannan biyun da yawa su ne dalilan ba kuna jina da kyau waɗannan dalilai biyun da muka sani ba su ne dalilan ba akwai wasu amma ba a su ba da yake abu na biyu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kuna jina da kyau ko shin jam'u ya yayi ko jam'u ya yayi ko jam'u sori da yawa malamai da suka bi kokkafin riwayar sun tabbatar da annabi sallama ya jinkirtar da sallar farko ne zuwa ɗeshin lokacinta ƙarshen lokacinta na al sai ya sallace ta yana idar da sallace ta ba tare da wasu mintuna masu yawa ba lokacin sallah ta biyu yayi sai ya miƙe ya sallaci wannan aka tambayi abdullahi ɗan abbas ya ce a ra da allah yi da ummata yana nufin kada ya wahalar da al'ummarsa to kaga anan za ka tara sulma ya yi arjama bayan salati amma kuma ya yi su ya yi jam'u su abin da yake nuna wannan shine waɗanda suka rawaito hadisi waɗanda suka rawaito wannan hadisi akwai Abdullahi ibn Abbas da na faɗa akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai Abdullahi ibn Umar duk sun rawaito wannan hadisi kuma ayyukansu ya nuna haka ma'ana ayyukansu da nake nufi ayyukansu ya fassara ruwaya da suka yi ta yadda da yawansu kamar abdullahi laifin abbas ya kasance yana ba yana karantarwa yana sai yan zalama kenan ko a kufa ake ce da shi lokaci yayi lokaci yayi ya faɗa su ɗaya ya faɗa su biyu da ya faɗa su uku sai abdullahi dan abbas ya taka ne sa ya ce wani irin abu suke haka wani irin abu suke haka su ba haka ya je mai yayi gargaɗe shi abdullahi dan abbas ya jinkirta sallah sallah azhar zuwa ƙarshen ƙarshen tarinka wanda yake hakan yayi daidai da yana idawa ya zama na yayi lokacin muktarin la'asar ya shiga wanda yake kuma shi ya ruwaito wata hadisi ina ba ta fahimci wannan da ke ko yana aljamu bayan salatin din da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi jam'u suri yayi abin da ake nufi da jam'u suri shine ya ya jinkirta yayi sallar farko madaki sallar azhar yayi ta a ƙarshen muktarinta wanda yake ana idarwa ba tare da tsawon lokaci ko kuma lokacin la'asar ya shiga sai zama da kai da kaga an yi sai ya kuma an yi su ne a lokaci guda alhali kuma kowace a lokacin ta aka yi waɗanda suka ruwaito hadisan wannan hadisin su ne abdullahi bin abbas da abdullahi bin mas'udin da abdullahi bin umar ayyukansu duk a haka suka suka ci gaba da ayyuka musamman ruwayin nisa'i da abdullahi bin umar duk ka nuna cewa jam'u suri ne da ayyukansu duk jam'u suri suke babu a cikinsu wanda yake haka kawai ya janyo sallah la'asar ya yi ta a lokacin azhar ya shimfa da kafa su kuma ya yi ce ayi alkama bayan salati babu wanda ya haka a cikinsu ina fata mun fahimci mun bayyana waɗannan al'amuran ibada ka muddin mutum ya kasance zai yi karatu da karan kanshi a cikin littafi to babu irin hayaniya da bai fita da shi Allah ta'ala ya sauke ba karatu muke kira hayaniya ba a'a abin da shi ya fita da shi wani ma ba ma da larabci yake karanta ba shi kai shi wanda yake karanta da larabci ya aka kare ban dai wanda yake karanta fassara an fassara ne da Hausa ko an fassara ne da Turanci shi ma kuma wai anan ne zai fahimci addinin anan kuma zai zama malami ma irin halin da al'umma kenan suka suka samu kansu na rashin yin karatu kai tsaye daga waɗanda suke ubangiji subhanahu wata'ala ya hore musu karatu sai ga kawai lokaci mutum kai akwai lokacin yan kwanakin baya an yi lokacin da ana azhar zai nake kawo na asar ana magariba zai kawo ya miƙe ya miƙe kawo na asar ai magana ce aljuma bai na sarati wannan shine aljuma bai na sarati wannan yana da hatsarin gaske yana da hatsarin gaske sosai da sosai ana fata mun fahimci waɗannan al'amura saboda ka dole a yi hatara a kiyaye al'asuli shine kowace sallah a yi ta a lokacin mutum ba zai bari yin sallah a lokacin ba zuwa wani abu sai in yana da dalili kwakwaran dalili in ko ba shi da dalili sai ya sallah a lokacin ta kenan wannan yana nuna mana in mutum ya shiga wani hali ya shiga wani matsanancin hali yana da dama ya jin a surance haka likita ne ko bai ankara ba sai ya riga ya fara fiɗan mutum ya bar shi ya tafi ya sallah ya dawo za a shiga wani za a shiga wani yanayi ya samu irin wannan jami'i din ya jinkirtar zuwa ɗaishi ɗaishin muktari sai ya dawo al'amura dai al'amur wasai amma dai lallai ilalla mu sani babu maganar wai mutum haka kawai ya tashi ya lokacin azhar ya miƙe kawo a zahar ya miƙe kawo la'asar ya zauna ya ci gaba da hirarsa ko ya yi aljamu bayan ne balle ma yi tsammanin wannan ɗin suna ne karka manta hatta wannan da muka yi a halin tafiya ma yace rukhsa sauki ne a kawo to da wannan idan matafi yana halin tafiya sai ya je masauki ko ya kai inda yake ya kai kuna jina da kyau ko ya je masauki ko kuma inda zai kai din ya kai gobe zai dawo ko jibu zai dawo ya samu a wannan zaman kwanaki ya yi addu'a bai na salatin malamai sun kara mutu na sani ko suka ce al'afdalu shine ya yi kasarun saraka a jibiyunsa wata sallah yi ta a lokacinta wannan shine abin da fi kuna jira da ke ko amma tun da ya riga ya ce saboda an roƙi a sallama yana yin al'umma bayan salatin idan idan tafiyar ta yi tafiya amma duk da kuma an ruwaito cewar a ko da ya sauka din yana yin sallarsa to har dai kaga cewar yana riga matafi tana jikinsa amma malamai sun tattauna zai aljama bayan salataini ko ba zai yi ba ina ga wanda yake zaune a gida hadiran sahiha kana jina da kyau sannan ya ce zai aljama bayan salataini musallallahu salamatu alaihi Allah ta'ala ya tsare mana ya tsare mana ibadan in mutum yana neman ƙarin bayani akan wani muhammadu muhtar shafi muhammad al-amin shankiti ya yi bayani mai girman gaske a cikin abubuwan bayan fi zahar qur'an bil qur'an daidai faɗin allah ta'ala na salata kanat alal na kitaban mawquta ya tattara waɗannan ruwayoyin baki ɗayansu ruwayoyin aljarumai abin nan arasalama ya yi sallar a madina din ya haɗa kaza da kaza min gairi safari wala matsar da min gairi kofin wala matsar da sauransu duk min gairi kofin min gairi kaza duk ya haɗa su bi ruwayoyin asu abdullahi bin umar dan da ruwaya na sai duk ya tattauna su ya fitar da hukunce hukunce da asar na magabata Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya karba mana ibadun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك